بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنقوانا ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a darasi na biyar cikin darussan wannan wata na ramadana mai albarka a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan birnin bauchi a yau biyar ga watan ramadanan shekara 446 ta hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kuma muna yau ne za mu yi darasi na ƙarshe daga cikin darussan ayar farko a wannan sura mai albarka suratul isra kafin a karanta dama ranar farko da muka ambaci wasu daga cikin tashoshi ko kafofi da za su sa watsa wannan darasi mun ce idan an sake samun waɗansu kuma za mu sanar ga waɗansu kamar haka waɗansu gyara ne akan abin da muka faɗa a baya waɗansu kuma ƙari ne gidan talabijin na batv gidan talabijin ɗin jihar bauchi sun sanar da cewa za su rika sawa karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya bisa ɗaukar nauyin gwamnatin jihar bauchi Allah Ubangiji ya saka da alkhairi karfe goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya sannan sai gidan talabijin na algaita tv su kuma karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na safe da kuma karfe shida karfe biyar zuwa karfe shida na yamma da kuma karfe biyar zuwa karfe shida na safe haka dai na gani a rubuce a nan haka ne sau uku kenan karfe goma karfe goma na safe da karfe biyar na safe da kuma karfe biyar na yamma algaita tv waɗanda suka ɗauki nauyi su ne kamfanin shayi na z and y allah ya saka musu da alkhairi sannan sai kuma gidan rediyo kano wanda alhaji ali sufiyawo ya ɗauka gidan rediyo kano a karfe tara na safe zuwa karfe goma allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan rediyo na peace fm maiduguri wanda kowace shekara kamfanin virtual engineering solutions su suka saba dauka kuma dama a jagoran wannan aiki injiniya muhammad na maiduguri ya kira ni da kansa ya sanar da ni wannan an sha'afa ne ba a sanar tun a ranar farko ba dama sun saba a tsawon shekara suna sa karatutukan darussan da muka yi na shekara gaba ɗaya ba kawai wannan ba allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu albarka su za su sa wannan ne karfe takwas na yamma kullum takwas zuwa tara na dare kenan sai kuma gidan rediyon dala fm na kano wanda alhaji sani aminu electronics ya ɗauki nauyi wanda dama kuma a kamfanin rufaida mun sanar da cewa shi ma ya ɗauki na wannan dala fm to gashi kuma wannan kuma ya ƙara kenan karfe bakwai na yamma allah ya saka da alkhairi sai kuma gidan rediyo mahasa rediyo shi ma da yake kano wanda gerawa rice mills suka ɗauki nauyi karfe goma sha ɗaya na yamma Allah ya musu sakayya da alkhairi sai kuma gyara akan gidan rediyo jigawa da da muka sanar cewa karfe tara ne na safe a'a an gyara karfe hudu zuwa biyar ne na yamma shi kuma dama alhaji muhammad sambo alhassan mai kamfanin boko fertilizer shi ya ɗauki nauyi allah ya saka da alkhairi dukkan waɗanda suke taimaka wajen karantar da addinin musulunci ko a nan ko a can duka allah ya musu sakayya da alkhairi malamai masu karantarwa allah ubangiji ya karɓi aikinsu kuma ya sa ya zama sanadiyar samun tsira a gaban Allah ranar kiyama za a sake karanta mana wannan aya wanda zai zama shi da karatu na ƙarshe sai mu ji menene darasin da za mu yi a yau da yardar Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى na'am إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا na'am إنه هو السميع البصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Ubangijin nan da ya yi tafiyar dare da bawansa wani yanki na dare tun daga wato masallaci mai alfarma na makka zuwa masallacin baitul maqdis da ke falastin linuriyahu min ayatina don mu nuna masa waɗansu daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul basir haƙiƙa shi Allah shine mai ji kuma shine mai gani jiya mun karanto fa'idoji da darussa da muke koyo daga tafiyar isra'i da mi'raji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun ce mun samu guda goma sha biyu da muka tattara za mu yi bayani lokaci ya ba mu dama mun faɗi goma mun rage saura guda biyu kafin mu je kan darasi na yau waɗannan abubuwa guda biyu su ne kamar haka da farko wato isra'i da miraji yana nuna mana abinda zai ƙara samu sakankance da yin imani da rayuwar barzahu abinda ake nufi da rayuwar barzah shine rayuwa da za a yi ta ta gada tsakanin duniya da lahira wanda ya mutu bai riga ya je lahira ba yana wani wuri ne tsakanin nan duniya da lahira lahira ba za a je ta ba sai an je yawmul akhir kuma har yanzu ba a zo yawmul akhir ba shine rana ta ƙarshe a har yanzu ana kirga ranaku akwai nan da za a daina kirga ranaku ranar da rana za ta fito ta mafadanta sai ta tsaya to kaga wannan ai an daina rana to ranar ƙarshe shine lahira yanzu ba a je lahira ba waɗanda suka mutu ina suke ba ma ganin su amma ba sa lahira saboda ba a fara lahira ba ina suke suna barzakh barzakh wani tudu ne da yake shamaki tsakanin nan duniya da lahira inda ake zama a jira tashin kiyama duk waɗanda suka mutu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa min wara'ihim barzakh ila yawmi yub'athun akwai wani wuri wani shamaki wani wurin jira wata madakata da za su jira zuwa lokacin da za a yi tashin kiyama duk waɗanda suka mutu tun daga zamanin farko har zuwa yanzu suna wurin to wannan yana ɗaya daga cikin a aƙida ta musulunci ka yi imani da cewa wannan rayuwar akwai ta kuma a cikinta ne ake zama a ƙabari a cikinta ne ake tambayoyin ƙabari a cikinta ne ake azabar ƙabari a cikinta ne ake samun ni'imar ƙabari a cikin ta dai duk abin da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko Allah ya faɗa a cikin alqur'ani dangane da rayuwar barzaku a wannan wurin ake yi dukkanmu nan kowa sai ya yi wannan rayuwar ita kuma rayuwa ce da ta bambanta da irin wannan rayuwar ta nan duniya wannan rayuwar ta nan duniya kana kirga tsayinta kuma ana iya auna awoyi da mintuna da sakan-sakan da kwanaki da shekaru saboda a cikin wannan rayuwar akwai wata da rana waje alnar shamsa a'a da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya sanya wata da rana waje alnar laila wannan hara ayatai famahauna ayatan lail waje alna ayatan nahari mubusira ayoyi guda biyu ne da na yini da kuma na dare waɗannan yini ɗin rana da wata su suke juya su da rana da wata ɗin nan su ne wanda Allah ya sanya su lita'alamu adada sinina wal hisab don ku rinka gane yawan shekaru da kuma lissafi a wannan duniya amma in mutum ya je barzakh ba a gane lissafi ana tsaida agogo ne kuna fahimta shi yasa wanda yake cikin kabari inda za ka tashe shi ya shekara dubu da mutuwa in ka tambaye shi shekara nawa ya shi ma bai sani ba saboda a wancan ba a tsaye ba a tafiyar da lokaci ba rana da wata a wancan rayuwar don haka ba a auna lokaci su an tsaye da lokacin su ne cak shi yasa idan aka tashe su a ranar kiyama za su ɗauka bacci suke yi kaluman ba a tsana min markadina shi yasa ashabul kafi da Allah ya sa suka yi baccin nan sai aka sa suka yi rayuwa irin ta barzaku sai aka tsaida musu lokaci sai aka tsaida agogonsu suka yi shekara ɗari uku da tara da suka tashi sai suka fara tambayar juna kun kai yaushe kuna zaune a nan sai suka ce labisna yawman au ba'a da yau ko wuni ɗaya ko wani bangare na wuni kamar kai ne idan kai bacci idan ka tashi ai a cikin baccin an tsaye da agogonka in dai ba tashi kai ka duba agogo ba za ka iya gane awa nawa ko minti nawa kai ba sai mutum ya daɗe yana bacci sai farka sai ya ɗauka yanzu yanzu ya kwanta ko mutum ya bacci kaɗan sai ya ɗauka ya daɗe kuna fahimta wannan duka yana daga cikin fa'idar da za mu gane a rayuwar banza dangane da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama na isra'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace duk wanda ya mun salati daga cikin ku Allah ya sanya mala'ika ko akwai mala'iku masu yawo suna karɓo salatin da kuke mun sai suna isar mun sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan wani sahabi yace ya rasulullah ta yaya za ka rinka samun labarin salatin mu gare ka bayan ka riga ka bar duniya har ka riga ka lalace a cikin ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a ai annabawa ba sa lalacewa a cikin ƙasa inna allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci naman annabawa sai ce fi quburihim yusallun su suna sallah a cikin kabarin su yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya yi wafati zuwa yanzu shekara 1000 da wani abu yana ta sallah amma bai gaji ba saboda ba irin ta rayuwar duniya bane sannan shi yanzu baya jin kamar ya dade saboda an tsaida agogo to wannan shi ne ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ya zo wucewa kafin ya isa can kafin ya isa baitul maqdis ya ga annabi musa yana sallah a kabarinsa sai allah ya nuna masa shi daga cikin kabarinsa yana sallah kuna fahimta to ba wannan ne abun mamaki ba ga abin da ya fi ban mamaki shine hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad kuma ahmad shakir ya inganta shi daga abu daga wato abdullahi ibn abbas allah ya kare yarda ga abdullahi da babansa ya ce ƙwanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lamma kana laila allati usriya bi fiha ataitu ala ra'ihatin tayyiba ranar da aka yi tafiyar dare da ni na isra'i sai muka wuce ta wani wuri sai na ji kamshi ya bule ni fa qultu ya jibril sai ya ce wa jagoran tafiya jibrilu ma hadihi ra'ihatu tayyiba wannan kamshi da nake ji na menene faqala sai jibrilu ya amsa da cewa hadihi ra'ihatu mashitati na'ti fir'aun wannan kamshin makitsiyar yan fir'auna ce annabi sallallahu alaihi wasallama a yace wa auladiha da ita da ƴaƴanta kamshin su kake ji qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya ji ƙarin labari don ya gaya mana sai ce qultu sai nace da jibrilu wa ma sha'anuha ba ni labarin ta mana kuma ai za ku so ku ji sai jibrilu ya ce da shi baina hiya tamshutu ibnata fir'aun makitsiya ce mai yin gyaran gashin yar fir'auna tana cikin yi mata gyarar gashi sakatatil midra min yadiha sai kibiyar sai ta faɗi ta kubce daga hannunta sai ta faɗi tana faɗuwa sai matar ta ce bismillahi qalat laha ibnatu fir'aun sai yar fir'auna tace da ita abi kina nufi babana sunan babana kika faɗa sai ita kuma sai tace la walakin rabbi wa rabbu abiki la a'a ina nufi ubangiji na Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijin babanki ka zo na za a yi babban aiki anan wannan ta kira ruwa qalat sai yar tace ukhbiruhu bidhalika in fada wa babana zan fada fa qalat tace na'am fada mana ai bana tsoron kowa sai Allah fa akbaratku sai ta gaya wa fir'auna fa da'aha fir'auna sai sa aka kira ta fa qala ya fulana yace ke wance wa inna laki rabban ghairi dama kira da wani ubangijin ba ni ba qalat tace na'am kwarai ina da shi rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na kuma ubangijinka shine Allah fa amara bi baqaratin min nuhas fir'auna sai sa aka kawo katuwar tukunya ta dalma fa uhmiyat sai aka wato aka girka ta a wuta har sai da ta har sai da ta yi jajazir tukunyar ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها sai fir'auna ya ce a jefa ta da ita da 'ya'yanta a cikin wannan tukunya ƙatuwar tukunya ce wadda za a iya jefa saniya a ciki shi za ka ce mata bakara halar sai ta ce da shi inna li ilaika haja ina so in roƙi wani abu kafin ka kashe ni halar sai ce wa ma haja tuki me kike bukata ta ce uhibbu an tajma'a idami wa idama waladi fi saubin wahid wa tadfanuna abinda nake fata shine idan mun mutu ka hada kasusuwa na da kasusuwan ƴaƴana ka tara a cikin likafani ɗaya sai ka binne mutane fir'auna ya ce wannan ne bukatar ki ta ce eh sai ce zalika laki za mu miki wannan ba matsala amma sai kin kone qala sai fir'auna fa'amara bi auladiha sai ce a rinka ɗauko ‘ya'yanta a gabanta ɗaya bayan ɗaya sai a jefa shi ɗafa a gaban uwarsa su me suka yi idan aka jefa sai soye a gabanta faƙulƙu bai na yadaiha a gabanta aka rika jefa su wahidan wahidan ɗaya bayan ɗaya ila aninta ha zalika ila sabiyin laha murdai ila sabiyin laha murza har aka zo zuwa ɗanɗanta ƙarami wanda take shayar da shi aka zo za a jefa shi wa ka annaha ta qa'asat min ajlihi akan dan wannan kan sai ta so ta dan yi raki ta ce kai banda dan wannan yaro abin tausayi fala sai wannan yaro yayi magana yace ya umma mama iqtanimi ki fada kawai fa inna azabar duniya ahwanu min azabil akhirah ai azabar duniya ba komai bace in ka kwatanta da azabar lahira za su ga abin da Allah zai musu a lahira mu tafi fakta amat kawai sai ta fada wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi kuma Ahmad Shakir ya inganta shi a ta'aliqin sa na Musnad na Imam Ahmad malamai da yawa ko dai wani ya ce hasan ko wani ya ce sahihi don haka dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru da wannan matar tun daga ranar sau nawa aka kona ta sau nawa aka kona ta sau daya sau nawa ta mutu sau daya sau nawa ta ji zafin wannan kunar sau daya amma tun daga lokacin har zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana kamshi a kabarinta har ya zo ya ji da kansa har ya kai ya bada labari wa al'ummarsa ashe in dai mutuwa akan hanyar Allah ne ba komai bane ba asara bace a wurin mumini kuma mutuwa kowa yana jin zafinta kuma sau ɗaya zai ji in ta kunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in wani zai kashe ka akan dalilin addini ai inda zafi shi ma yana jin zafi shi ma in yazo nasa mutuwa zai ji zafi ka mutuwa kuma duk ɗaya ce da ka mutu yau da ka mutu gobe duk ɗaya ne zaka mutu ina fata mun fahimta wanda yana daga cikin abubuwan mamaki da suka faru a isra'i wanda kaga ai labari ne wanda baya cikin maganar abun sama amma a ƙasa ga wani abun daga cikin tsarabar da zamu tashi da ita Allah ubangiji ya ƙara salati da salama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida ta goma sha biyu ta ƙarshe ita ce mu sake komawa kan darajar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya zama limanin annabawa da mursalai kuma ya zama mai daraja a gaban mala'iku hadisi ya tabbata daga abu hurairah kamar da yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytuni fil hijr yace ina gani ina tuna lokacin da nake jikin hijiru isma'il da safe kenan bayan ya zo yana bada labari ina bada labari cewa ya gani sai suka ce kai sai mun maka jarabawa yace ku mun jarabawa sai suka fara tambayar ta waɗanda suka je can suka ga yaya wurin yake akwai 'yan kasuwa akwai fatake akwai 'yan yawon bude ido kowa waɗanda suka sani sai suka ce bari su yi masa tambaya daƙiƙa wanda zai iya sa sai ya faɗi kaga nan kuma sai ya ji kunya sai a ce ƙarya yake sai suka fara tambaya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yawon bude ido bane ballantana a ce ya ga komi da ya fara suna gaya masa ya suna tambayarsa sai na faɗan abin da ya sani sai aka fara tambayarsa wani abin da shi bai gani ba kuma idan bai faɗa ba zai zama masa matsala annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mislahu qattu sai na ji tsoro na razana irin razana da ban taba yi irin wannan ba don bana so in ji kunya akan ubangiji yace kawai sai Allah ya sa aka bude mun majigi sai aka nuna mun masallacin a ido na ina gani yace sai ina hango shi kamar gefen wani gida a gefe na suna tambaya ta ina gani duk abin da suka ce sai Allah ya sa a nuna mun hoton sai in gani to yaya kaza kuma sai ina ba su labari sai yana gama faɗa sai suka ce ka wannan ba karamin matsafi bane kuma daga ciki ma kafin masu ce haka sai suka ce a to shikenan ai muna da waɗansu fatake da suka fito daga can za su dawo suna daidai ina sai Allah ya nuna masa daidai inda suke sai ce suna wuri kaza yanzu nan da kwana kaza za su iso garin a cikin tafiyar kwana arba'in din nan nan da kwana kaza za su iso sai aka ce mu jira mu ga sai an kure shi ranar tana yi sai ga su sun iso sai aka ce ka wannan babban matsafi ne kaga kafirci ko shine falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin abinda suka tambaya nan a kawo su bayyana an kawo sai suka ce matsafi ne shi yasa wanda bai yi niyyar ya shiryu ba walau ja'atun kullu aya hatta ya rabu azab alim ba za su taba yin imani ba azaba ce kadai za ta iya za su yi imani imanin da kuma ba zai musu amfani ba Allah ya tsare mu to wannan dai shine bayani akan subhanallazi asra bi abdihi laylan sura mana min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa ina ne almasjidul haram ina ne kuma almasjidul aqsa almasjidul haram shine ɗakin Allah mai alfarma masallacin nan wanda yake jikin masallacin ɗakin Ka'aba wanda yake Makkatul Mukarrama wannan masallacin wanda musulmin duniya suke girmama shi kuma wanda shine Allah ya kira shi anan da almasjidul haram لقد رضي الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام shine kuma masallacin da Allah kira shi albayt falyabudu rabba hadha albayt shine kuma masallacin da Allah ya kira shi albaytul atiq thumma liyaqdu tafatahum walyufu nuzurahum walyattawafu bilbaytil atiq shine masallacin da in kana makka ake ce masa kaje haram ake ce masa alharamul makki wannan masallacin shine farkon wurin ibada da aka fara ginawa a bayan ƙasa bayan Allah ya halicci duniya to farkon abin da aka gina a duniya na wurin bauta shine wannan masallacin shi yasa wasu malamai suka ce mala'iku ne ma suka gina shi ɗakin ka'aba waɗansu kuma suka ce annabi adamu alaihi salam shi ya gina shi ya dai tabbata daga hadisi na abu zar allah ya ƙara yarda gare shi kamar da yake cikin sahihai ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ayyu masjidin wudi a fil ardi awwal wani masallaci ne aka fara dorawa a bayan ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al masjidul haram masallaci mai alfarma qultu abu zar sai ce summa ayyu sai wanda kuma bayansa sai ce almasjidul aqsa daga shi sai almasjidul aqsa wanda aka yi tafiya daga nan zuwa can din kenan qultu abu zar sai ce kam bainahuma nawa ne tsakanin ginin wannan da ginin wancan yaya ratar da ke tsakanin su na shekaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 40 sana shekara 40 bayan ginin almasjidul haram sai kuma aka gina almasjidul aqsa to waye fara waye ne yayi wannan ginin shine wanda waɗansu malamai suka ce a mala'iku waɗansu suka ce annabi adamu alaihi salam amma dai Allah ya ba mu labari cewa wanda yayi aikin gininsa ginin da ya fi fitowa fili da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani shine ginin annabi ibrahimu alaihi salam bayan da aka yi ruwan tufa da ya cinye wurin duk duniya ba komi ko alamar babu don haka da ya zo sai Allah ya sa mala'ika ya zo ya shata masa wurin aka nuna masa iya inda ɗakin ka'aba yake sai ya sake ginawa da shi da ɗansa Ismail shi ne wa iziyar faɗo Ibrahimul kawa'ida min albaiti wa Ismail wannan masallaci ya ci gaba da zama a matsayin wuri mai girma mai daraja a wurin mutane sawa'un musulmi ko ba musulmi ba haka ya zama yana da gata ko kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan annabi Ibrahim haka masallacin ya samu gata aka yi ta kula da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ya zo cikin jahiliya kafin ya zama annabi ai sun yi ta kokarin kula da shi ya gada a gidansu kakansa suna daga cikin masu kula da masallacin sannan har bayan ya zama annabi ba su yi imani da shi ba amma suna girmama ɗakin ka'aba haka Allah ya bashi wannan gata da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna kula da shi daga baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi fathu makka sai Allah ya bashi masallacin to tun da ya shiga hannunsa kuma hannun musulmi har yau yana nan a hannun musulmi kuma zai ci gaba da zama a hannun musulmi ila an yari Allahu al-ardu wa man alaiha lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai zauna a makka ba amma da ya zo da aka yi fatu makka ya koma bai sake dawowa ba sai lokacin aikin hajji to tsakanin wannan lokacin tunda lokacin ma ana sallah to tsakanin wannan lokacin da masallaci koma hannunsa ya naɗa liman ya naɗa ladan to sai yasa aka yi aka yi tsarin yadda ake yin sallah ba irin yadda da mushrikai suke yi ba lokacin fadin masallacin gaba daya 1490 square meters ne gaba ɗaya faɗinsa kaga ba wani wuri mai girma ba ne in ka kwatanta da yadda yake a yanzu da ka sani haka masallacin ya ci gaba lokacin sayidina abubakar amma lokacin umar ibn al-khattab da ya zo mutane sun ƙara yawa kuma sai aka samu wani ruwa mamako da aka yi sai zo ya ci wurin sai ya rusa gine-gine sai zama umar ɗan khattab sai zama shine wanda ya sanya masa gini sai ya gine masallaci sai ya kewaye shi da yana buɗe ne ba a yi gini da aka rufe shi ba an fahimta ko sannan kuma ya sanya masa ƙofofi ta inda ake shiga da kawai kana zuwa sai dai ka zo ka gango ɗakin kaba daga ko'ina take daga lokacin shi ne ya kewaye shi ya sa ƙofa kafin ka je ka hango ɗakin kaba da lokacin usman ya zo ibnu affan allah ya ƙara yarda gare shi sai ya ƙara wato faɗaɗa gininsa ya ƙara yin wato extension na baya-baya ya shigar da ginin da umar ya yi a ta ciki sannan kuma masallacin ya yi ma jikin gine-ginen baranda inda mutane su iya zama su huta sana aka yi korido korido in ka fito daga nan ga dogon wuri da za ka yi ta tafiya har inda za ku iya tsayawa ku yi sallah ko da babu gini a wurin da aka zo lokacin eh, abdullahi ibn zubair kusa rigimar da aka yi tsakanin abdullahi ibn zubair da shi da alhajjaj ibn yusuf sakafi wanda saboda ya kama shi tunda ya ya fito ya ƙuya a masallacin shi kuma sai ya buga bom a masallacin shi ne ake ce almanjanik a wancan lokaci shi ne bom ɗinsu aka jefa dutse ne ake jefawa daga nesa wanda ƙatti za su sa su jefa shi kuma duk abin da ya fada a kai sai dai ya rigirgiza shi don haka sai ya fada a kan ɗakin kaban sai ya ruguza shi gaba ɗaya to shi da ya zo gina shi tun da ya ga ya riga ya ruguje sai ce to dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asalin ɗakin Ka'aba ba a ɗauke shi gaba ɗaya ba lokacin da Qurayshawa suka yi wannan ginin sun bar hijiru Ismail ya kamata a ce yana ciki ba a waje za a bar shi ba sannan asali kofar ɗakin kafa da biyu ce ga kofar shiga ga kofar fita ta can su kuma da suka zo suka bar kofa ɗaya shi da ya zo sai ce bari in ɗauki ginin gaba ɗaya hadda hijiru ismail sannan bari in mai da shi kofa biyu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka annabi ibrahim ya yi shi sai ya yi saboda dalilai na bambancin siyasa hajjaj ibnu yusuf da ya zo shi kuma ya samu dama sai ce yaya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kai kuma zaka zo ka canja kai wani gyara zaka yi sai sake rusa sai sake mai da shi irin yadda da yake ko irin yadda zan ce yanzu yake kenan an fahimta ko daga baya wato khalifan da ya biyo bayan su Abu Ja'far al-Mansur sai zai ƙara fadinsa shine wanda ya fara yi wa masallacin flow da zuwa abin da ke ana sallah a ƙasa ne akan yashi shi kuma da ya zo sai wa masallacin filo sannan kuma shi ne wanda ya fara yi wa rijiyar zamzam wato irin abin da ake yi na mai ake cewa ganga ya yi masa saboda kar mutane tunda an fara yin yawa kar mutane su rika zamewa suna fadawa a inda rijiyar zamzam take yanzu ka gaba ma za ka gama ina rijiyar take ba sannan lokacin khalifa al-mahdi shi kuma ya ƙara faɗaɗa shi faɗaɗawa mai yawa har sai da ya sa gidajen da suke tsakanin wurin ɗawafi da zuwa sa'ayi tunda ai wurin sa'ayi ba a cikin masallaci yake ba sai sai gidajen sai ce daga yanzu ba gida a tsakanin ɗakin ka'aba da wurin sa'ayi sai zama duka kamar yana cikin masallacin ne daga bayan sai aka zo lokacin khalifa harunan rashid shine wanda da ya zo gini ya tambayi imamu malik yace ko kana gani in sake mai da shi irin yadda da abdullahi bin zubair yayi dalilin bambancin siyasa yasa aka canza shi ko in yi haka yace a kar ku rinka wasa da ɗakin Allah a bar shi kawai a haka saboda kuna yawan rusawa kuna sakewa za ku cire wa mutane kwarjinin sa don haka sai aka bar shi a haka shine wanda ya fara sanya lema irin lemomi din nan a cikin masallacin a inda babu rufi saboda mutane su samu inda za su rinka yin sallah kuma shine wanda yasa aka fara yi wa ladanai wuraren da za su tsaya kuma ya zama aka yi wuraren ladanai da yawa saboda lokacin tunda babu babu amsa kowa kuma yawan mutane maganar liman ba za ta iya sa a ji ba don haka akwai masu jiyarwa suna da yawa ko ina kowace kusurwa sai a sa mai jiyarwa kuma sai a sa shi ya hau sama sai a matsa lema sai yana allahu akbar sai mutane daga nesa suna ji sannan kuma shi ne wanda ya fara sanya wa masallacin fitilu cikin dare in ana tsawafi sai ana ganin haske ta yadda ba sai ka zo kana haska fitilarka ba haka dai aka ci gaba har zuwa karni na hudu na tarihin musulunci wanda yana ɗaya daga cikin mafi munin jarabawa da aka gani a wannan masallacin shine lokacin da wasu da ake ce alkaramika waɗanda ɗan baɗiniya ne su suka zo suka yi yaƙi a masallacin suka kakkashe mutane ana ɗawafi suka zubar da jini adadin da ba a san yawan mutanen da suka kashe ba sannan suka shiga jikin ɗakin ka'aban suka suka balle shi suka ɗauko hajarul aswad suka tafi da shi garinsu haka ya zauna shekara da shekaru ana ɗawafi ba hajarul aswad sai daga baya Allah ya sa aka sake dawo da shi wannan hajarul aswad din haka ya ci gaba har zuwa shekara ta dubu ɗaya da talatin da tara lokacin da aka yi wani ruwa mamako wanda ya zo ya sake kwashe masallacin to sai aka samu lokacin daular usmaniya wani da ake ce sulaim a sultan sulaim shi kuma ya sake gina shi sannan kuma sai aka zo aka yi masa ex- wato expansion na ƙarshe shine wanda mulkin saudiya ta yanzu suka fara shi tun daga 1988 lokacin mulkin sarki fahad allah ya masa rahama wannan gagarumin aikin da har yanzu shine abin da ake cin moriyarsa wanda har yanzu ake gani tun daga kan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ce fadinsa fadin murabba'in mita 490 ne amma yanzu wannan masallacin yana da fadin murabba'in 2 miliyan 256,850 square meters wanda yake daukan sama da mutum miliyan a lokaci ɗaya suna tsalla a cikin matsalacin wannan aiki da ya yi shine aiki mafi girma da aka sani a tarihi da aka yi wa addinin musulunci kuma wannan ginin da ya har zuwa yau din nan shine abinda kiyasin duniya na unesco ta ce ba wani gini da aka taba masa gata da ya karci kudi a duniya kamar wannan ginin ginin da ya fi kowanne a duniya tsada kenan ginin ɗakin allah mai alfarma sannan kuma shi ne matsalacin nan da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka yi sallah ɗaya a cikinsa ya fi akan ka yi sallah guda dubu ɗari a wani matsalacin daban ga wasu kaɗan daga cikin hotuna da na ce zan nuna muku waɗanda suke za su ɗan yi jagora a kan tarihin wannan masallacin wannan yadda kuke gani hoton masallacin ne a shekarun 1970s na sa ne saboda daga bayan aka ɗauka kwa gani a cikin ko a talabijin ko kuma a wayoyinku sannan kuna iya duba kuma a intanet za ku gani wannan kuma shine yadda masallacin yake a yanzu dukan ku kuna ganin sa a yanzu yanda da sama da hawan tsakiya da na tsakiya na ƙasa da shi da na ƙasa da kuma ƙarƙashin ƙasa duk ana sallah banda gefe da gefe inda ake ce mata sahat haraba kenan sai kuma wannan shine halin abin da yanzu ake ƙara faɗinsa da tun da sarki abdallah ya fara daga wannan sashen da ake wannan ƙare-ƙaren yanzu wannan shine tausi'a da ake yi a yanzu kuma yanzu yana nan shi yanzu ana yin ana ana yin sallah a cikin shi amma ta wannan bangaren ne kadai aka yi ana so nan gaba wannan masallacin da nan bangaren da wannan bangaren da nan bangaren za su zama duka kamar nan kuma ya zama kai ka ce duka garin maka ya zama masallacin yanzu a cikin aikin vision 2030 ko sama da haka da gwamnatin saudi arabia ta sa a gaba ana so wannan masallacin zai zama kamar haka ne zai zama kamar duk garin makka kawai wurin sallah ne an fahimta ko sannan duk wanda allah ya ba shi dama ya je ya sallah a wannan masallacin ba a tsara kuɗi ba ne duk wanda allah ya ba shi dama annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ne ya addu'a ya ce allah ka sa zukatan mutane ta zama ta kwallafu a kan son wannan wurin son wannan wurin imani kuma duk wanda Allah ya bashi dama to kar ya yi wasa ya je ya salla a wannan wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi salla a su ba ita ce mai raka a biyu ba kadai Allah zai baka lada wato kamar ko sama da ka yi salla a wani masallacin ba shi ba sau dubu ɗari malamai suka ce sallah ɗaya a masallacin tana daidai da ka yi sallah ka sake yin sallah ka sake yin sallah sai ka yi shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin kana sallah kafin ka kai wanda ya sallah a can sau ɗaya sallah asuba kenan wanda ya haɗa asuba da azahar da la'asar da magariba da isha ya wuni yana sallah yini ɗaya kaɗai yana da ladar kai in baka je can ba sai ka yi sallah shekara 275 da ɗori kafin ka kai irin wannan sai ka jira in Allah zai baka shekara 270 in ba za ka samu wannan ba to ka je can ka je ka yi sallah kawai duk wanda Allah ya bashi ya je can ya je ya sallah wannan sallar rana ɗaya kenan kaɗai sallolin farilla kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna salata fihi sallah daya ko sallar farilla ko sallar nafila duk yana da wannan ladan yanzu kullum idan aka yi sallah za a zo a kira kuma a yi sallar gawa sallar gawa nan aka zo ana iya jira mutum goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum ɗaya idan ka masa sallar janaza kana da ladar da ya kai girman dutsen uhud to ka kirga ladan girman dutsen Uhud sau goma a mutanen da aka jira suka musu sallah bayan asuba ko bayan isha ko magariba sannan ka ninka wannan kuma sau dubu ɗari akwai inda aka yi samu wannan ladan in ba a can ba jama'a ku je kawai Allah ya kai ku wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan da Allah ya ce minal masjidil haram ashe ya cancanci Allah ya kawo shi a wannan sura kuma ya cancanci a ce wannan babbar tafiya daga nan aka fara to sai Allah ya ce ilal masjidil aqsa zuwa ina al masjidil aqsa ina ne al masjidil aqsa shi kuma shine masallaci mai alfarma a musulunci na uku bayan al masjidil haram sai masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya gina da hannunsa a Madina sai kuma al masjidil aqsa wanda Allah da kansa ya masa kirari da cewa allazi barakna haulahu wanda muka sanya muka albarkaci dukkan kewayensa wannan masallaci yana da daraja a musulunci da ta sa ya zama ita ce alƙiblar musulunci ta farko tun kafin a fara sallah ana kallon almasjidul haram sai da aka yi sallah na tsawon lokaci ana kallon can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira koma madina sai da ya sallah na wata goma sha bakwai yana kallon can kafin daga baya Allah ya ce masa fa walli waje haka shatarar masjidil haram a shi wurin yana da daraja kuma duk sallar da aka yi zuwa can Allah ya ce ta yi wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum sannan ita ce matattara annabawa ba a taba samun lokacin da annabawa suka taru dukansu a lokaci daya su yi sallah a wani masallaci ba sai a wannan kadai sai dai wani annabin ya zo ya sallah ya tafi wani annabin ya zo ziyara ya tafi amma a hada su duka sai a almasjidul aqsa shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hadu da sauran annabawa sai suka yi sallah a wurin sai aka watse ba ai irin haka a makka ba ba ai irin haka a madina ba sannan wannan masallacin shine masallacin da Allah ya zaɓa ya zama tashar tashin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga ƙasa zuwa sama sannan kuma wannan masallaci malamai sun tattauna cewa yaushe ne shi aka gina shi annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce an gina shi ne shekara 40 bayan almasjidun haram kaga tsohon masallaci ne shine na biyu kenan to amma waye ya gina waɗansu ce annabi adamu alaihi salam shine wanda ya fara shine wanda ya fara gina almasjidul aqsa sannan kuma waɗansu kuma suka ce a'a annabi samu ai samu dan annabi nutu alaihi salam waɗansu suka ce annabi ibrahim abinda da yake zahiri shine annabi adamu alaihi salam tunda ya ce tsakaninsa da almasjidul aqsa almasjidul haram shekara 40 wancan kuma Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka to inda shekara 40 ne bai kamata a ce har zamanin annabi ibrahim ba a gina shi ba shi wannan masallaci wato ya zama shine masallaci da Allah ya fi jarabtar al'umman musulmi a cikin tarihi ta hanyarsa ba taɓa samun masallacin da ma'abota sallah a cikinsa suka wahala kamar wannan masallacin ba jarabawa da yawa ta shiga tun daga zamunan da da zamunan banu isra'il da kuma har zuwa yanzu dogon bayani akan yadda wannan masallacin ya shiga a tarihin banu isra'ila wannan yana cikin darasinmu na gaba wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab to amma a yanzu abinda kawai zamu mai da hankali akai shine yaya wannan masallacin yake a yanzu wannan masallaci ya fara zama a hannun musulmi ne lokacin khalifancin Umar dan Khattab har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati masallacin yana hannun wato yana hannun ahlul kitabi har lokacin abubakar lokacin umar da aka samu damar cinye kasashe suka zama karkashin musulunci kuma an ci kasar sham ta koma karkashin musulunci sai ce zai yi tafiya da kansa ya je ya bude masallacin ya zama na musulmi ya karbi makullin a hannun yahudawa sai ya zama ya koma hannun musulmi sai tashi ya yi tafiya tare da manya-manyan sahabbai na lokacin da suke da rai sa'ad ibn abi waqqas khalid ibn walid abu ubaida ibn al-jarrah da sauran sahabbai suka kama hanya suka isa har can Abdul- umar dan khattab ya je karbi kidin masallaci aka bude masa masallacin nan ya sa hannunsa aka share aka wanke masallacin shi da kansa ya share masallacin kuma yasa akan ginin wani dan karamin masallaci tunda da ka gaba bautar Allah ba sallah ake yi ba da ibada ce ta ahlul kitabi don haka sai ya tsarkake shi yayi sallah a ciki aka juya alqiblarsa kuma ta koma tana kallon almasjidil haram yayi sallah a ciki zuwa wani lokaci sannan daga baya kuma ya dawo sai ya ci gaba da zama a hannun musulmi akwai ɗan lokuta da masallacin ya rika dan fita daga hannun musulmi ya dawo ya fita ya dawo babu lokacin wancan dogon tarihi amma dai har a yanzu nan wannan masallacin a girmansa yana nan a matsayin cewa na al'ummar musulmi ne Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi tun lokacin da aka sa yayi sallah a can kuma aka kawo annabawa ba a ce su su ja sallah ba sai aka ci shi ya ja su sallah ashe ya zama masallaci ya koma nasa kenan to kuma yana nan a hannun al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ta'addancin yahudawa girman masallacin nan ya kai wato fadin murabba'in 1440,000 square meters dubu ɗari da arba'in da hudu wato murabba'in fadin murabba'in mita kenan sannan wannan matsalacin abinda ya sa na ce zan nuna hotuna a kai shi ne da yawa daga cikin mutane ba su fahimci yaya ne asalin almasjidul aqsa ba wannan da kuke gani hoton garin Kudus ne birnin Kudus wanda yanzu a ku zauna mana daga bayan aka ɗauka kowa zai zoye gani birnin Kudus wanda yanzu ƙasar Isra'ila take take mamaye da da wannan birnin shine wannan birnin da kuke gani birnin Kudus kala biyu ne akwai al-Qudusul Qadima akwai al-Qudusul Jadida birnin Kudus na zamanin da shine iya wannan filin fadin nan da kuke hange daga nan wanda wannan fadin masallacin ya kai 16% din fadin garin gaba daya na birnin kudus na da wannan masallacin yana da girma wannan da kuke hango wannan katangar har zuwa nan har zuwa can duka almasjidul aqsa ne bari samu ku ya fito fili a nan kun ga wannan jallayi da kuke gani to gaba ɗayansa shine almasjidul aqsa kun gane yawancin mutane suna hangen wannan ɗan ƙaramin nan da yake tsakiya akan shine masallacin to wannan inda kuke gani nan da bishiyoyi a ciki da shuke-shuke da katangar da ta kewaye shi duka nan shine almasjidul aqsa shi yasa nace muku 144,000 square meters ai kaga yana da girma a nan da kuke gani masallacin a yanzu yana da wurare daban-daban da mutane suke sallah amma duk inda kai sallah a nan kai sallah a almasjidul aqsa fadin ya Allah ya sa wurin yana da fadin da ko mutane za su tafi su nawa ne zai ishe su su je su yi sallah a ciki kamar yadda almasjidul haram yake da yawa kamar yadda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa to shi ma wannan fadin duka haka ne amma inda yanzu masallaci yake inda ake sallah shine nan gaban nan shi ake ce aljami'ul qibli wanda tun zamanin khalifa abdulmalik ibn marwan shi ya gina nan aka fara sallah a ciki kuma har yanzu a cikin iyanan ne duk inda kaga an ce ana sako ana sallah to a cikin wannan wurin ne ake sallah jama'a kuna fahimta da kyau amma duk inda kaga dama kaje kai sallah ko baka shiga cikin nan ba kayi sallah a cikin almasjidul aqsa hoto na gaba ga inda ku yawanci kuka fi sani wannan wurin ne haka ne? to bari ku ƙara ganinsa a fili shi ne nan haka ne? wannan shi kuka sani to wannan da kuke gani ba shi ne asalin masallacin na almasjidul aqsa inda ake sallah ba yana tsakiyar filin almasjidul aqsa ne shi wannan wurin ana ce mishi ƙubbatu sakra wato ƙubbar dutse wani dutse lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana isowa ba ya zo da alburak ba kuna ganin jikin wancan katangar wancan na ƙarshen nan to a wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaure wannan alburak da ya zo da shi sai ya gangaro sai ya zo daidai tsakiyar wannan inda kuke ɗauka shi ne masallacin akwai dutse a ciki to wannan dutsen da ya taka daga nan aka yi sama to wannan dutsen da yake tsakiyar shi ne aka yi masa wannan dom ɗin saboda ya nuna alamar daidai tsakiyar inda daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama ba wai nan ne wurin da ake sallah ba ga inda ake sallah nan kuna fahimta ko saboda haka wannan wurin yanzu inda mutane suka fi sabawa da shi ya zama kamar ana iya shiga ciki akwai inda mutane suke iya shiga su yi sallah to amma dai ba shine asalin wurin sallah ba yanzu asalin matallacin ga yanda yake inda wurin da ake yin sallah ga kofofinsa nan yana da faɗi da girman da yake cin adadin masallata na bi talabijin na aljazira sai daga ranar azumi na farko a wannan shekarar yanzu yau ba mun yi azumi na biyar ba mutum dubu saba'in suka yi sallah a masallacin na isha da tarawi rana ta biyu mutum dubu saba'in da biyar rana ta uku shekaran jiya mutum dubu tamanin jiya kuma mutum sama da dubu tamanin suka yi sallah yau kuma allahu alam to ashe kaga har yanzu ana sallah a ciki yahudawa ba su samu damar da za su hana yin sallah a ciki ba kwata-kwata sai sau biyu kadai duk wanda ya ce maka ba a sallah a ciki ƙarya yake har yanzu ana sallah a ciki saboda Allah ya ba waɗannan mutane taurin zuciya da ko kashe su ake wallahi sai sun yi sallah a wurin tun 1967 lokacin da Isra'ila suka kafa aka kafa su suka zo suka fara kewaye wurin shine lokacin farko da suka taba hana yin sallah ba su sake hana sallah ba sai a 2017 wanda ya wuce din nan shekara takwas kenan ko kusa da shekara takwas da suka wuce shine lokacin da aka yi wata rigima da suka taba kulle masallacin suka hana a yi sallah nan ma sai da aka samu waɗansu matasa suka yi kukan kura suka shiga sai da aka kashe su amma dai sai da suka shiga suka yi sallah to wannan lokacin ne lokacin da aka kulle sai zama mutane suna yin sallah akan tituna amma yanzu an ci gaba da yin sallah sai dai ba a duka fadin filin masallacin ba masallacin yana da kofofi guda goma sha ɗaya kofofi guda takwas suna hannun musulmi kofofi guda a guda bakwai suna hannun musulmi kofofi guda hudu suna hannun yahudu kuma suna rike da kiɗin ba wanda ya isa shiga sai su inda kake gani suke shiga suna kuka din nan suna girgiza kai wannan shine kadai nasu amma wani bangare ne na masallacin ya kamata a ce duka na musulmi ne shine wanda a 2017 lokacin da mulkin farko na Donald Trump ya je ya je wajen har suka bashi yar hula ya sa kaga yana shafe shafe wancan wurin duka wani bangare ne daga cikin kofofin da suka rike amma har yanzu nan ana yin sallah a cikin wannan masallacin amma har yanzu kuma akwai jami'an tsaron su kamar yadda kuke gani a haka ana yin sallah su kuma suna kewaye da mutane da bindigogi amma bai sa mutane sun ji tsoro sun daina yin sallah ba wannan shine a takaitaccen bayani akan ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir da wannan ne kuma muka zo karshen darasi na yau sai Allah ya kai mu darasi na gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh